الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai muna ƙara godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya kawo mu yau a biyu ga watan rabi'ul awwal na shekara ta 1437 hijiriya wanda ta yi daidai da sha ɗaya ga watan biyu na shekara ta 2016 miladiya inda muke karanta wannan littafi mai albarka da yake fayyace mana ƙidun shi'a al'imamiyya al'ifnai a shari'a to shi'a masu bin aƙidun limamai goma sha biyu ɗin nan wanda abdurrahman ibn sa'ad ibn ali ashasri rahimahullahu ta'ala wa hafiza ya wallafa mana to a jiya dai mun gama da waɗannan littattafai da aka saukarwa wato wanda shi'a suke aƙidantuwa cewa an saukar musu da limamansu yau za mu tashi a tambaya ta saba'in da shida ta take cewa ayyuhuma afdalu inda shiyuhi shi'a ni kan a wajen shaihunan shi'a da limaman shi'a tsakanin rasulullahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal anbiya'u da sauran annabawan da Allah ya aiko duniya wayaye wa yafi daraja wa yafi matsayi ne tsakanin manzon Allah sassan da annaba da kuma limamansu imana in ka tattaro annabawa gaba ɗaya da Allah ya aiko su ka haɗa da manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ajiye a gefe ka ɗauko limaman shi'a ka ajiye a gefe a wajen shi'a waɗanne ne suka fi daraja suka fi martaba a wajensu aljawab amsa ne a immatuhum a immatuhum limamansu ne suka fi daraja da martaba da falala bal kai bugu da ƙari ma laƙarƙa na shaikuhum akwai wani shaikinsu na shi'a mai suna al'alba'u ibn darra'i Dausi awil asadi wanda ake kiransa alba'u ɗan darra'u mutumin daus ƙabilan daus ko asadi ya ce yufabbilu aliyan alan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wato ana fifita yana fifita sayyidina ali sama da annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ma iyalan gidan annabin ma wa za'ama annahu alladhi ba'atha muhammadan yana rayawa cewa shine mai ya aiko annabi muhammadu shi sayyidina ali shine mai ya aiko annabi wa sammahu ilahan har yana kiran shi ma Allah wa kana yaqulu bi dhammi muhammadin ya kasance shi wannan mutumin yana zargin ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa za'ama yana ce annahu bu'itha yad'uwa ila aliyin asali an aiko annabi ne ya kira zuwa ga ali fada'a ila nafsihi bi ma'ana an annabcin na ali ne shi kuma sai ya mai da abun ga kansa yana kira ga kansa wannan magana idan ka leƙa biharul anwar mujalladi na ashirin da biyar shafi na ɗari uku da biyar za ka samu a ƙarƙashin mai babu nafyil huluwi fin nabiyyi wal a'imma a ƙarƙashin babin da yake kore yin guluwi game da haƙƙin manzon Allah da shugaba da limamansu alaihi musalam wa bayanu ma'ani tafwid wa ma la yanbaghi an yunsaba ilaihim makamantansu a ƙarƙashin wannan babin za ka samu malayci alƙasimatu ga raddi ya ce wa ma'a zalika duk da cewa suna da aƙidan su shi a limamansu su sun fi annabawa mada manzanni to duk da wannan aƙidar tasu na najidu muna samu an samu yi shi'ati yu'azzimuna shaykhahumul alba suna girmama wannan shehin nasu alba'u din bi an afdaru riwayatan har suka samo wata riwaya da suka ruwaito wai an abi abdullahi annahu qala li shaykhihim alba wai abu abdullah wane ne hussein kenan ko ya faɗa shehin su alba'u ضمنا لك على الله الجنه Eh, wai abu abdullahi ya faɗa ma alba'u mu nan mun lamunce maka wai sayidina hussein ya ba ma wannan shekhin nasu alba'u garanti ya ce mu nan bamanna laka laka a alallahi janna mun lamunce maka aljanna har wajen Allah mun lamunce maka aljanna ina fata an gane ko? kaga wannan ka duba rijalul kashi المجلد الثالث الصفحة 271 دكما 352 يا alba'u فللا الباء دي وعقد المجلسي shi kuma majalisi ya rubuta wani babi yake babun ga wani babi tafziluhum alaihimus salam alal anbiya babin da yake nuna fifikon limamansu sama da annabawan Allah wa ala jami'il khalqi da fifikonsu sama da dukkan halittun ma Allah wa akhdhi mithaqihim anhum da kuma wani irin alkawari covenant da Allah ya ɗauka ga su waɗannan limaman wa anil mala'ikati eh, da kuma mala'iku wa sa'irin halki da dukkan halittu wa anna ulil azmi cewa su manya-manyan annabawan nan da ake kiran shi ulul azmi minan rusul innama saru ulul azmi sun samu wannan matsayin na ulul azmi din ne bi hubbihim salawatullahi alaihim ta dalilin son su ga limaman nan goma sha biyu ulul azmi mina rusul na su ne waɗanne ne su ne annabi nuhu ɗaya ko sai annabi ibrahim ibrahim sai annabi musa sai isa sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan darajar da suka zamu kiya su ne manya-manya ulul azmi mina rusul ba komai bane ya kai su ga samun wannan matsayin face soyayyansu ga waɗannan limaman shi'a goma sha biyu limaman da shi'a suka faɗa eh, ina fata an gane ko kawai shi yasa kuma Allah ya ɗauki musamman alkawari a kansu ya ɗauka alkawari ga mala'iku cewa kun mun alkawari ni Allah za ku so waɗannan mutanen limamai goma sha mala'iku suka ce sun ɗau wannan alkawari haka nan ma dukkan halittu ina fata an gane ko wa zukira kai akan wannan maganan ma akwai hadisansu na shi'a tamanin da takwas wa zakara wa hadisan wa wal akhbaru fi zalika aktaru min an tuhfa wato hadisai da labaru da suka tabbata game da fifikonsu limamansu ga annabawan Allah hadisan ma don yawansu ba a iya ƙididdige su wa innama auradna fi hadal babi kalilan minha mun ɗan gutsuro ne kaɗan daga cikin hadisan muka kawo a wannan babi ku duba wannan magana a biharul anwar mujalladi na shida. shafi na ɗari biyu da casa'in da bakwai kitabul imamati abwabu ulumihim alaihimus salam walaisa haza fa haskai ba ma wannan matsayin da suka kai su ba shi kansu ma bai ma isa ba wannan bai ma isa ba bal a bugu da ƙari masta haƙƙal anbiya'u alaihimus salatu wassalam ma hum fihi min manzilati kai su annabawan Allah gaba ɗayansu ma ba su samu matsayin da suka samu ba ba su cancanci wannan matsayin da suke kai ba na annabci da matsayi illa bi sababi a immatin ba face ta dalilin limaman bawa shi a kenan ta dalilin su ne manzanni suka samu matsayin da suke da shi a wajen Allah ta dalilin limaman su goma sha biyu din nan faftarau ala abi abdullah sun kirkiro karya suka danganta ta ga abu abdullahi shine husain alaihi salam a radiyallahu an annahu kala wai ya ce wa hashahu kuma sam sam bai faɗi wannan maganan ba wai hadda husain din wai da ya rantsa kafin ya yi magana wai wallahi na rantse muku da Allah mastaujaba adam an yakhluqahu Allah biyadihi wato annabi adam ba wani abu bane sa ya cancanci har Allah ya halice shi da hannayensa wa nafakha fihi min ruhihi kuma har ya hura ransa illa bi wilayati aliyin sai da annabi adam din ya so sayyidina ali tukuna ya samu cancantan Allah mai ya halice shi da hannayen shi har ya hura masa ruhi kun ga sayyidina ali ma ya riga annabi adam kenan kai wa ma kallama Allah Musa kai Musa bai samu daraja da matsayin da har Allah ya yi magana da shi ma ba takliman fa illa bi wilayati aliyin sai da shi annabi Musa ya nuna wilayarsa kaunarsa da soyayyarsa ga sayidina Ali tukuna ya samu wannan matsayin da har Allah ma ya keɓance shi da magana shi ishi kai wala aqama Isa ibn maryam ayatan lil alamin kai annabi Isa dan Maryam ma bai samu waɗannan ayoyin da ya samu na ta tada matacce da warkar da guragu da buɗe idon makafi da duk abin da ya yi nan da muka bi irin ayoyin nan da Allah ya bashi bai cancance su ba face sai da ya miƙa wuya illa bil kubo'i sai da ya miƙa wuya ya sunkuyar da kansa ya yi bowin ga sayyidina wa Ali sai da duk sun makala sai ya ce kai ujumilul amra bari ma kawai in dunkula muku maganan ma kawai a dunkule kar in tsawaita masta a hala khalqun min Allahi nazra ilaihi illa bil ubudiyyati lana kai wato halittun Allah ba su ma samu dama da matsayin na ganin Allah a gobe kiyama ba face sai da me sai da aka sai da bautansu ga Allah sai da bauta musu da suka yi sai da aka bauta ma Allah ta hanyarsu ko ba ku gane ba ba halittu ma ba su samu matsayin ganin Allah bayan da za su gan shi gobe kiyama sai da suka samu bauta wa Allah ɗin amma ta hanyar limamansu ina fata an gane ku a takaice duk mai son ganin Allah nan sai ya bauta Allah ta hanyar su wannan maganar ku duba biharul anwar juz'i na 26 shafi na 294 babu tafdilihim alaihim assalam ala al-anbiya ku duba babin da yake nuna fifikon limaman su sama da annabawan Allah wa ala jami'il khalq da kuma fifikon su sama da dukkan halittun Allah wa azmi mithaqihim anhum da kuma yadda ya ɗauki alkawarin limaman nan ta wajen mala'iku da sauran halittu to ai malam in kana bi ma ai da warwaran ba iyaka ba iyaka ina fata an gani da idan ka duba an ce shine wasiyu shine wasiyin annabi wanda annabi ya mai wasi to kaga sun ce kuma ya fi annabin kuma sun ce shine annabi ya ba wasi to Allah ki Allah kuma a mai wasi sun ka rika bin abun ai tukka da warwaran tukka da warwara yana daga cikin assignment da za a bayar ai a je a rubuta mana tukka da warwara tukka da warwara guda talatin a karanta su a nan ina fata an gane ko Allah wanje ya samu dace dai yace waftarau suka kirkiro hujja an karaha yunusu yace dalilin da ya sa ma annabi yunus alaihi salam ya fada ba eh, cikin tekuna har kifi ya haɗe yake to ba wani abu bane ya sa ya yi musu ya yi jayayya ko kuma ya so ya nuna jayayya game da walittakar shi ga na ali to shi ya sa kifin nan ya haɗiye shi a can cikin kifin ne da ya tabbatar yanzu ya miƙa wuya ga na ali shi sa Allah ce fa hudil a ara'i wa huwa muli laula an ta hu ni'imatun din ne, ni'imar da ya ta sa ya samu din ta imani da wilayatu ali shi sa Allah yake to kifin ya Eh, amma la labisa fi batnihi ila yawmi yub'asu shine ankaraha yunus fa habasahu Allah fi batni al-hut nabi yunus yayi musu wilayan sayyidina ali ya jayayya akan soyayya ga sayyidina ali da wilayarsa sai Allah habasahu ya tsare shi yayi jelin din shi fi batni al-hut a cikin menene cikin kifi hatta a karra biha sai da ya zo ya furta Allah kararrace yanzu ya miƙa wuya ga wilayar sayidina Ali kawai to Allah ya ce to yanzu ya ga ya ce um, kifin ya je a mayar da ina fa ku duba basairu darajatil kubra mujalladi na ɗaya littafi na ɗaya shafi na ɗari da sittin da biyar babu akhirin babun akhir ko fi wilayati amirul mu'min babi na ƙarshe da yake nuna wilayar sayyidina ali haka nan ku duba biharul anwar dallabi na ashirin da shida shafi na ɗari biyu da tamanin da biyu babu sabit can ibit babin da ya gabata a can Wakala Imamu imamuhumul akbar al-khumaini akwai babban limamin su khumaini da ya rasu yace fa inna lil imami maqaman mahmudan limami fa cikin limaman nan da kuke gani ko su goma sha biyu na kowannen su yana da wani maqaman mahmudan wanda muke roƙo Allah ya ta da annabi akai wa ba'asu maqaman mahmudan alladhi wa'atta wa darajatan to yana da muqami abun yabo mai girma a gaban Allah wa darajatan yana da wata daraja samiya daukakkiya daukakkiya wa khilafatan takwiniyatan yana da wani irin khalifanci takwiniya wanda wato yana iya abubuwa gaba daya doron kasa takhba'u li wilayatiha wa saitaratiha jami'u zarrati hadha al-kawn wato duk waɗansu halittu na doron ƙasan nan suna miƙa wuya suna ga wilayan sayidina ali da kuma tsaitsaran shi da cewa da kasancewar shi shine sama da kowa wa inna min daruriyati mazhabina kai yana daga cikin ma ce ta mazhaban mu lalura shine abu a ce necessity na mazhaban su wanda ma in baka yi imani da shi ba to baka ma yi imani da mazhabar su ba to yana daga cikin abun da ya dace ka mika wuya kawai a gare shi babu jayayya ka yadda anna li a'immatina cewa lallai limamanmu nan suna da makaman wani irin matsayi la bluguhu malakun muqarrabun wanda wani mala'ika mafi kusanci zuwa ga Allah ma bai bai isa mai ya kai wannan mukamin ba kai wala nabiyyun mursal babu wani annabi ma aikakke da Allah ya aiko da ya kai matsayin limamansu wannan abun dole ka yi saranda ya zamanto wajibi lalura ne kawai in kai dan shi'a ne kai da wannan cewa limamansu suna da matsayin da duk wani mala'ika mafi kusanci zuwa ga Allah bai ba kai su ba haka ma duk wani manzo da Allah ya aiko a duniyan nan da bai ma kai matsayinsu ba wannan dole ne ka yadda da shi kawai kamar yadda in kana jin yunwa dole ka yadda kana kana jin yunwa dole kai ka yi sauran daga wannan magana kawai kada ka ja yanzu ka kafurta na'uzu billah ka duba wannan magana al-hukumatul islamiyyatu na kuma ne fa faɗi wannan littafin da ya wallafa al-hukuma al-islamiyya alwilayatu takwiniya wato matsayin da suna iya sarrafa duniyar na alkawun tafiyar da abu su yi abin da za su yi a duniyar walaisa hada fahaskai wannan ma bai ma isa ba bal in ji Khomeini yace wannan ma bayanin bai ma isa ba wannan matsayin bari ma ku bugu da ƙari بل ما بعث الله نبيا من انبيائه الا ومعه علي بن ابي طالب Allah bai taɓa aiko wani annabi daga cikin annabawan Allah a duniyan nan ba face duk annabin da aiko sai da tare da sayyidina Ali da shi to ina ji ya zamu da dukkan wani annabi kenan babu annabin da Allah ya aiko a duniyan nan face sai ta sai da me sai da sayyidina Ali a tare da shi da je rika gaibin din annabin yana nuna a a a a yana dan gaibin isa kenan ba ma annabi kawai ba fa ba annabi kwata-kwata da Allah ya taɓa turo a duniyan nan face sai da sayyidina Ali a tare da shi faƙadif tarau sun ƙirƙiro ƙarya suka danganta ta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min nabiyyin babu wani annabi a duniya illa wa bu'itha ma'ahu aliyun batinan batinan face a baɗini akwai sayidina ali a tare da shi a zahiri kuma shi annabin ne baɗinu ɗinku ya bullo a nan alasure <laughs> ina fata an gane ko duk wani annabin da ka gan shi a zahiri to a baɗini akwai wa tare da shi sayidina ali attached to him sai dai shi wancan ɗin kake gani zahiri kawai amma a baɗini akwai sayidina ali an yi attached ɗin shi wai annabi ne ma ya faɗa annabi sallallahu alaihi ya confess iyazu billah ku duba al-asrarul alawiyya wato sirrin yan gidan aliyu eh, littafi ne aka wato sirrukan gidan sayidina ali eh, ku duba shafi na 183 aliyun alaihi sirrul anbiya a ƙarƙashin wannan babin kenan sayyidina ali shine sirrin annabawan Allah waye mawallafin shi li Muhammad Fadil al-Mas'udi mawallafin littafin Muhammad Fadil al-Mas'udi kin shiga ka samu wannan qatimatu zuhuri shuyukh shi'a da wani irin raddi wani irin bombshell da aka sako ma wannan magana yace an abi abdullahi sadiq an karba wani hadisi daga abdullahi ba abu abdullahi sadiq alaihi salam kala ya ce a habrun min al-ahbar wani hamshakin malami daga cikin malaman yahudawa ya zo ila amirul mu'minin zuwa ga amirul mu'minin waye amirul mu'minin sayyidina ali radiyallahu an faƙala sai ya ya amiral mu'minin ya kai amiral mu'minin afanabiyun anta kai annabi ne faƙala sai sayidina ali ya ce masa wailaka kaitonka allah wadaranka innama ana abdul ni din nan bawa ne min abidi muhammadin sallallahu alaihi wasallam daga cikin bayin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam su suka ruwaito wannan su ko sun daga shi sama da annabi anta kuma su suka ruwaito wannan din ku duba maganar a biharul anwar mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da tamanin da uku babu isbati qidamihi ta'ala wa imtina'i zawali anhu babin da yake tabbatar da wanzuwan Allah da wato kaɗaitakan shi wanda bai da farko gabatan shi da bai da farko wa imtina'i da kuma koruwan gushewan Allah ina domin Allah ta'ala qadimun ne bilabtida'in ina fata an gane ko yana nan babu ranan faruwar Allah subhanahu sannan kuma layan tahi yana nan baƙin ne bila zawali to ku je ku duba bihar a za ku samu wannan magana da ta warware duk wancan surutan ɗaya kenan wata watar an aliyin kuma an samu maganganu masu yawa daga sayidina ali radiyallahu anhu Allah yarda da shi inda yake nana ta faɗin inna khaira hadhihi al-umma ba'da nabiha abubakar thumma umar mafificin waɗannan al'umman bayan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi muhammad wanda ya fi kowa daraja bayan annabi shine abubakar next sai umar an sha samun wannan a maganganun sayidina ali da yawa kuma su suka ruwaito wannan maganar ku duba footnote na uku الصوارم المحرقة في جواب الصوائق المحرقة صفحة من 25 رقم لنور الله التستري ما ولا في اللتاف نور الله التستري duba shi ya wallafa shi wanda ya mutu a shekara ta dubu ɗaya da goma sha tara shi fa ya faɗi wani kuma akwai a cikin littattafansu ɗin aka faɗi sun kawo inda sayidina alin da kansa ya ce mafi daraja darajan wannan al'umman bayan annabinta shine sayidina ali eh, sayidina abubakar radiyallahu anhu thumma umar sai sayidina umar ga wata ga wani bombshell din kuma wa qawluhu sayidina ali kuma ya sake cewa la utiya bi rajulin wallahi kada a kuskura a kamun wani mutum yufaddilu ni da yake fifita ni ala abubakar sama da abubakar wa umar da umar wallahi illa jalattuhu sai na masa sai na zazzane shi da bulala haddal muftari bulalan da zan masa kuma irin haddi na mai menene haddi na mai kazafi zan masa bulala nawa ake wa mai kazafi to irin shi zan masa domin kazafi ya mun kaza fiye mu ya ce ran da na kuskura na kama wani ko aka kamun wani a gabana in ji sayidina ali da yake fifita ni sama da sayidina abubakar da umar to wallahi sai na masa bulala irin bulalan da ake wa yan haddi na kasafi bulala tamanin zan masa kuma kun san ala bulala na haddi allah ya ce wala ta akuskum bihima ra'afatun kar a tausaya masa wajen dukan kawai to irin wannan dukan zan masa wayan wannan wayan ruwaito wannan su din ne fa suka ruwaito wannan magana ku duba kutnan nan al-uyun wal mahafin littafi mai suna al-uyun wal mahafin al-mujallad ath-thani safa 122 ila safa 122 wa 23 للمجلس wannan dai malamin su majalisi Ana fata mujalladi na biyu shafi na 122 zuwa 123 su suka ka wannan kuma har ila yau to fama za ya radiyallahu an biman fabbalahu alal anbiya don Allah sayyidina alin da ya ce zai iri wannan ukuba ta bulala ga wanda ya fifita shi sama da abubakar da umar to ina kuma a kamai wanda ya fifita shi sama da annabi Muhammad bayan annabi Muhammad ima dukkan annabawan Allah ina ga wannan kuma ai ina jin zai yanka shi ne ina fata an gane ko ya mai rajimu tunda wancan jaldu ne to wannan kuma yana jin rajimu za a mai da duwatsu Fa ma da ya falu to sayidina ali da ya sayidina ali zai yi da biman faddalahu alal anbiya'i war rusuli alaihimus salam da wace irin ba zai yi ma wanda ya fifita shi kenan sama da annabawan Allah da manzanninsa gaba ɗayan su ba gaba ɗayan annabawan Allah da manzannin Allah wala shakka babu shakka anna hadha mazhab wannan mazhaba ta shi'an nan wannan aqida ta shi'an nan wadihul butula wato batan su ma bayyana yake karara kawai yudriku butulanahu bi yudraku butulanuhu bi sarihil aql ana gano labacin wannan aqidar ta shi'a da mazhaban su ta menene wato a hanka a hankalce ma a hankalce a dalili na hankali mabayyananne wa bima ulima min addini din bil darura haka nan ma a addinance ma kawai a lalura ma irin ta addini ma a addinance an san wannan aqidar ma ba aqida ba ce wa bi tarihi haka nan ma in ka bi salsalan tarihi ma za ka samu duk abin da suke rawaito babu su wasiyar haka nan in ka bi tarihin sira na annabi da rayuwar annabi da sahabai kai wal fitr wal fitr a fitra ma a fitra ma ka san ai wannan abun ma bai tabbata ba kawai wala yahtaju ila takallufin fi ibalihi mazhaban shi'a in ji malam ba ta bukatan ka wahalar da kanka ma wai wajen cewa wai mazhaba ne lalatacciya wa ahadul barahini ala fasadil mazhabin rafidhi ba ma ba ka ma bukatan wahalar da kanka wajen kawo waɗansu hujjoji na cewa wannan mazhaba ma ta rafidawa ma lalatacciya ce gurɓatacciya ce na kawai wadihun ne kawai wadihun abu ne a bayyane kawai ma alfitira shine duk abin da ya karo da hankali ba zai ma karɓa ba shine ake kira fitira fitiran mutum ma ta yi rejectin ma mazaban shi'a ba ta magan mu da ita ma ba kawai Allah rufa mana asiri mu je tambaya ta saba'in da uku saba'in da bakwai tambaya ta saba'in da bakwai tana cewa hal ƙumul hujjatu min Allah ta'ala ala khalqihi bi irsalihi lin nabiyyi Muhammadin sallallahu wa inzalihi al-Qur'an al shin hujja gobe a kiyama Allah zai kama ka da hujjan cewa ya aiko maka manzo sallallahu ya aiko manzo ga halittunsa kuma ya saukar masa da Qur'ani shin da shi Allah zai kama ka gobe kiyama idan baka bauta wa Allah ba ka bijire wa Allah ka kafurce masa ka ji kai aiki da alkur'ani nan ka ji ka bi sunnan manzon Allah ai kaga a gobe kiyama Allah zai kama ka da hujjan cewa ya aiko maka da manzo sallallahu kuma ya saukar maka da alkur'ani to shin idan dan adam suka bijire Allah suka faddarewa Allah da hujjan an aiko musu annabi ne suka bi da kuma saukar musu da alkurani suka bi? ko kuma za a tuhume su ne da rashin bin limaman shi'a ne ba su yi ba au bil imami fi i'tiqadi shuyukhi shi'a kun gane ko da me Allah zai kama bawa gobe kiyama idan ya bijire wa Allah ya bautata masa shin Allah zai kama ka a gobe kiyama da ƙin bin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da Allah ya turo maka da kuma alƙur'ani da aka saukar maka da su ne Allah zai kama ka ya tsaida maka hujja ko kuma zai kama ka da rashin bin limaman shi'a ne ya kafa maka hujja da rashin bin su da da wanne ne Allah zai kama ka jawab la taqumu illa bil imam kawai Allah zai zarge ka gobe kiyama ne da rashin bin me limamin shi'a ba wai annabi ba ko bin alkur'ani ba da shi za a kama ka ba ina fata an gane ko ba da shi za a kama ka ba kana tikatuhum kulaini kulaini alkulaini babban hamshakin malamin da suka yadda da shi da maganganun sai a yanke kai tsaye in yayi magana ta zauna kulaini kenan ga abin da yake babun ga wani babi ya yi littafi ne cikin littafi eh, cikin abu na usulul kafi ko ya kawo wani babi chapter mai taken annal hujjata lallai hujjar Allah la taqumu lillahi ba za ta tsaya wa Allah ba ala khalqihi illa bi imam sai dai in sai watsi da limami limamin shi'a wannan maganan ku duba usulul kafi ga shi can usulul kafi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da ashirin da shida kitabul hujja a ƙarƙashin shi wa fihi wa zukira fihi arba'u riwayat akwai riwayoyi guda hudu da aka ambata da suke tabbatar da haka ne waftara ala abi abdullah ya kirkiro hujja daga abu abdullah shine husayn radiyallahu an annahu qala wai ya ce wa ibadat wa bi ibadatina ubida Allah azza da bautan mu ne ake bauta wa Allah walaulana da ba mu ma ubida Allah da asali ma ba a bauta Allah ba amma mu ne dalilin bauta wa Allah da babu mu da ba ba ibada kwata-kwata wannan maganar ka duba ta ausulul kafi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da talatin da takwas a ƙarƙashin kitabul hujja babun annal a'immata alaihimu salamu wulatu Amrillahi wa khazanatu ilmihi a ƙarƙashin babin da yake can lallai limaman shi'an nan su ne majibintan al'amarin Allah gaba ɗaya wa kuma su ne taskokin ilimin Allah su ne taskokin ilimin Allah bayan wannan ka duba tafsiru mai tafsirin su mai suna tafsiru nuri sakalai eh aljinnu wal insu kenan wani tafsiri mai shine hasken mutane da aljinu a doron kasa shafi na biyar ay mujalladi na biyar shafi na 340 karkashin suratul taghabun da aka samu wannan in ka je ka samu tafsirin nuru sakalai ne ka bude suratul taghabun kana bi kana bi za a nuna maka wannan cewa da su ne ake aka bautawa inda ba su ba da ba ma ibada waftarau alaihi aizan suka kirkiro wata hujjan kuma magana kawai suka danganta ta ga shi hussein radiyallahu anhu annahu kana ya ce bi ibadatina ubidallahu laula nahanu ma ubidallah da bautanmu ne ake bauta wa Allah da ba don mu ba da ma ba a bauta wa Allah ba ka duba shi kuma a tauhid wai wannan maganar fa a tauhidi ne duba a tauhidi ne ba ku ga akwai wato wani irin ta'aru a tauhid fa shine a ta Allah kuma wai anan kuma aka samu wannan maganan kuma ta shirka akwai karo akwai contradiction ina fata an gane ko libni wai shafi na 146 wai babu tafsiri ƙaunin lahi azar kullu shay'in halikon illa waja su waye wajhu hudin su ne kowa yana halaka ban da su tunda su ne wajhun lahi din anan ba ka waɗannan suna son mukami fa so waftarau alaihi aizan suka sake kirkiran wata magana kuma suka danganta ta ga shi Hussein annahu kala wa ya ce wa hashahu alhalin sam sam kwata kwata bai faɗe ta ba wai wa ma urifa Allah da ba don waɗannan limaman ba ku goma sha biyun nan na shi'a da kwata kwata ma ba a san da Allah ba ina fata an gane ko ku duba usulul kafi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da talatin da tara a ƙarƙashin kitabul hujja littafin tsaye da hujja da kafa hujja chapter kenan babun annal a'immata alaihimus salam a ƙarƙashin babin da yake tabbatar da cewa lallai su limaman nan khulafa'ullahi azza wa jalla fi ardi shine khalifofin Allah a doron kasansa. kun san khalifa ai eh ko a shehunai na na tijjaniya ko shehunai na sufiya ai in ka ji khalifa akwai wani ne ya mutu wani ya ya mai gurbinsa to su ne khalifofin Allah madadin Allah a doron kasa أن الأئمة عليهم السلام خلفاء الله عز وجل في أرضه wa abwabuhu kuma sune kofofin Allah wanda in kana so ka je ta Allah to sune kofar ai ta wajen su zaka shiga ka je ka tarar da Allah din in kana so ka shiga wannan masallacin ba wancan kofa ta wancan kofan zaka shiga ba kafin ka zo cikin masallaci to sune kofar to sai ka bi ta wajen su ina fata an gane sai ka bi ta wajen su نعم خلفاء الله عز وجل في أرضه وأبوابه التي يؤتى منها قدوبك وبحار الأنوار جلدنا ثلاثين دبيار شافنا عشرين دا ترى دكما عشرين دا هدو في فضائل سيد الأخبار أقرقشين باب ديك فيش من فللا وتشوغبا فييون هلتا وإمام الأبرار وحجة الجبار وقسيم الجنة والنار وأشرف الوصيين ووصي سيد النبيين بابي ندع أكركش تاريخ ولادته وحليته وشمائله يا كجوان إن توكك سيدنا علي سمد مطين دا الله أجيش بابو فضل سيد الأخيار شو قبل دمتان كيرتي wa imamul abrar jagoran duk waɗansu mummunai mutanen kirki wa hujjatul jabbar hujjan Allah aljabbar wa qasimul jannati wan nar wanda aka bashi wuka da nama game da aljanna da wuta wa ashraful wasiyin kai ai ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wani yazo yace ya sayyidana wa ibn sayyidina kai kai kai ya kai shugabanmu ɗansu. ya ce kai rufe bakinka la ta tsoro ne kada ku ɗaga ni la ta tsoro ne kada ku ɗaga ni fauka manzilati allati fauka manzilati li fauka manzilati allati anzani Allah alayha sama da matsayin da Allah ya aje ni kama atarati nasara Isa ibn Maryam kada ku yadda ku ɗaukaka daraja na sama da inda Allah ya aje ni kamar yadda kiristoci suka ɗaukaka darajar annabi Isa suka ce shi ɗan Allah ne kaga sun daga shi sama da mutum kenan suka zo suka ce a'a shi cikon Allah uku ne wani part ne na Allah yanki ne na Allah suka zo suka ce shine ma Allah yace innama ana abdul faqulu abdullah ni bawa ne ku ce mun bawan Allah Muhammadu bawan Allah yace in ka faɗa mu wannan ka gama daraja ni in ji annabi na fata an gane amma ka duba irin waɗanda dama sun ce ma ya fi annabin ba abu mamaki ba ne ka ga irin waɗannan kalmomin ana kiransa da su ina fata an gane ko Allah rufa mana asiri wa zadal majlisi ko sannan majlisi ya ƙara tashi hujjar filfiryati wajen ƙirƙiro ƙarya wajen ƙara ƙirƙira shi mai ƙirƙiro nashi fa ya ce wala yudura kaifa yu'badur rahman dama can ba a san yadda ake bautawa Allah ba sai da limaman nan suka zo da ba a san ma okay da ba don su ba da ba a san ma yadda za a bautawa Allah mai rahama ba wala yudura da ba a san yadda za a bautawa Allah mai rahama ba ku duba biharul anwar wannan magana mujalladi na talatin da nawa na biyu ne ko wannan magana eh biharul anwar muzallaji na 35 shafi na 29 zuwa 24 fi fadail sayyidil akhyar babu tarikh wiladati shi ma kaman wancan kaman wancan duka ɗaya ne shafin da ka tarar da wancan shi ma a nan na ɗaya din nan walaulahum ma urifa Allahu shafin da mujalladin nan ne zaka tarar da wannan wala yudra kaifa yu'badu rahman qasimatu zuhuri shuyukh shi'a ga wani irin martani ma malam mai rugurguza wannan aqida yace hujjatullahi ala ibadihi qamat bir rusuli faqat ko ba haka ba hujjar da Allah zai kama bayinka. gobe kiyama Shi ne na ƙin bin menene manzon wannan ko da shi Allah zai kama ka in kai kana cikin al'umma kaza da aka aiko musu manzo to Allah zai kama ka da hujjar rashin bin wancan manzon kai ma da ka zo aka turo muku naku manzon za ka bijire za a kama ka da hujjan baka bi wannan manzon ba mu ma za a kama mu da hujjan ba mu bi manzo sallallahu alaihi wasallam ba idan muka bikiri yawa in ka ki musulunta a kama ka da hujjan ka ki ka bi annabi sallallahu da alqur'ani in kuma kana musulmin ka ki ka bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai a kama ka da hujjan ka ki ka bi sunnan manzon Allah domin Allah ya ce atiullaha wa atiur wa atiullaha wa atiur rasul ina fata an gane ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa atiur rasula wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم مؤرضون قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يهدكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم دكا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إيه، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah kawai wa rasul wa man yushaqiq Allah wa man yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira shikan annabi kawai aka san yawma na'ati min kulli imamin bi eh, min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida wa ma kunna na hatta nabata rasulan duka annabi ne aka sani to shi yasa hujjar Allah bata hawa kan bawa da ya bijire face sai da imani za a tume ka ne da rashin imani da rusul fakat babu waɗansu a imma kama kana Allah ta'ala li Allah ya kuna linnasi ala Allah hujjatun sai yace me ya ce me bai ce ba'adal a'imma ba ko kuma bai ce ba'adar rusuli wa ba'adal a'immati ba a Allah ce na aiko muku da manzanni ne domin kar mutane su zamanto suna da wata hujja da za su tsayar wa Allah bayan an aiko musu manzanni domin a cikin suratun nisa'i ko suratul an'am Allah madaukakin sarki yana cewa Allah ce mutane da ba mu aiko musu da manzanni ba suka yi shirka suka kafurci da in mun je gobe kiyama za mu kama su ce ya Allah ai kai ne baka aiko mana manzo wai to ga manzon nan kab ja'akum rasul ga manzon nan na aiko muku tun yanzu babu wani wanda yake da uzuri ba an aiko masa manzon Allah baka da wani uzuri ai Allah ya gama da mutum tuntuni kawai ka zauna ka ki karatu ka yi shirka da Allah ka ƙidin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce kana da wata hujja kwakwara da za ka faɗa a wajen Allah wai har Allah ya karɓe ta ce na gamsu je ka aljanna ina ai tun da aka aiko maka manzo wallahi ka gama ai baka isa ka je gaban Allah ka ce ya Allah ban yi karatu ba babana bai sa ni islamiyya ba ba ka balaga ba to mai ala rimaci awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihu imanihi da in kana koyi da babanka ne to yanzu ka balaga ka zama to independent domin manzo Allah sallallahu alaihi kullu mauludin yuladu alal fitra fa abawahu yuhawidanihi aw auyu aw kowane yaro ana haifan shi da tsanin Allah da tauhidi da kadaikin Allah a kwakwalwarsa iyayen shi ne kawai idan ya girma ya tarar yahudawa ne sai ya bauɗe ya bi su idan kuma ya tarar da su kiristoci ne sai ya bi su idan ya tarar da su majusawa ne sai ya bi su nan kana yaro ko dole ka bi iyaye ka rika kofin iyayenka amma mai ahalar yace to gara awwalu ma yajibu alal mukalla daga ran da ya zama ka balaga fa yanzu ka zama to independent ba dependent ba da kana dependent ne akan aqidan iyayenka in kiristoci ne kai kirista ne in in su abin nan ne majusawa ne kai ba majuse ne in su yahuda ne kai ba majuse ne yanzu karyanka ka je gaban Allah ka ce babana ne domin ka balaga shi yasa mai ahlab yake to yanzu fa tunda ka balaga awwalu ma yajibu al tasfihu imani je ka gyara imaninka in da gurbataccen imani ne na aqida yahuda to yanzu ka balaga fa je ka gyara tana da iko ka ce to baba fa yanzu na balaga na gane na gane gaskiya musulunci dai gaskiya ka je ka faɗa ba ka da wani rai ka ce to wallahi ni dai babana na shi ke tura ni coci babu wani babanka shi sa tun a kabari in an tambaye kamar rabu kamar na biyu kama biyu ka ce la duka za ka sha sai su ce la daraita wala talaita in baka sanin ba baka je kai karatu ba baka je kai research ba ba littattafai me yasa tura suke musulunta research suke zuwa su su je library ka ji wani in yana faɗa maka tarihin musulunta shi ka ji ya ce maka shekara kaza yayi yana rike da qur'anin nan yana research yana nazari yana nazari ya gamsu kai kuma an haife ka cikin ba musuluncin bagadajiya ta gagare ka ko in kawo bagadadiya ba lokaci Allah bagadadiya ta zagari mutum letters na arabic alifin ba'un letters wallahi sun gagari wani haɗawa ka kawo ka zangaleliya irin ta mahautan nan ka ce a kwantar da wani za a yanka ka haɗa mana abubakar da larabci kawai da letas na abu wannan word abubakar ko ibrahim wallahi wani ba zai iya ba ba zai iya ba to ina yayi latti ina yayi latti da ba zai iya bude qur'ani ne karanta kalma ba ba a ce ka zama tun wani rinki nemen ana ramma ba fa a'a ba wai shi ake nema ba dama wannan al'umma ba sa haduwa su to daya amma at least irin yan basic abubuwa na musulmi kana iya karanta su yanzu hey ramadan ya zo mutum kawai yana yana zaune sai ga ana karanta qur'ani yana ka ya tambaye ka aka wata la idan mutum ya manna qur'ani a aircon yana ji ɗaya da yake karan eh, da wanda yake ta ya za a yi ku zama to eh shi ma in yaso ai zai manna ya ji hmm? tsakaninka da dai ka tara a sauke maka harshen ka ba a yi shi na ya karanta da kansa ba a'a waɗansu su yi representing in harshen ka wajen karanta littafin da Allah ya saukar maka haba jama'a babu da uzuri a gab Allah ya gama da mutane to shi yasa a nan ake so mutane su sani Allah ba zai tambaye ka gobe kiyama ba in kai sakaci baka yi ibada ba Allah ya kama ka ce ya kama ka da laifin baka bi limaman shi'a ba annabawa za a kama ka da laifin kayi watsi da sakon da aka ba su su kawo maka wa qala ta'ala li alla yakuna lin-nasi alaykum hujjatun illa alladhina zalamu minhum fala takhshawhum واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم tahtadun kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa kum wa yuallimukum alkitaba wal hikmata wa malam ma lam takunu ta'lamun Allah nan yace yace na turo muku manzanni ne saboda kar wani mutum ya kafa wata hujja da ce ai don ba a aiko annabi ba ba mai yi wannan illal na zalamu minhum to fala takhshawhum wakhshawni kada ku ji tsoron duk wani azzalimi inji Allah ku ji tsoro na ni Allah wala utimma ni'mati alaikum na aiko muku da manzanni ne domin in cikita muku duk wata ni'ima da kuke nema wala allakum tahtadun domin ku shirya duniya da lahira kama arsalna fikum rasulan bugu da kari kamar yanda muka aiko kuma manzo a cikin ku daga gare ku kuma yana aikin me yatlu alaikum ayatina yana karanta muku ayoyinmu na alkur'ani wa kuma yana tsarkake zukatanku da tarbiyyantar da ku wa kuma kitaba yana sanar da ku littafin Allah wal hikmata da sunansa. Imam Shafi ce duk inda kaga alkitabu wal hikma alkitabu qur'ani wal hikmatu sunan manzo Allah ake nufi رحم الله الإمام الشافعي ويعلمكم ما ya تكونوا da ku دكو da can ba ku sani ba. ko yawa ai tunda ikra'a ne ta fara sauka qur'ani a duniyar musulmi ikra'a ne ya fara ko sauka to an gaba da mutum ya zauna kar yayi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة wa وبركاته